to wai ina malam ne yana zuwa yana dan wata tilawa da kwantar da hankalin ku tunda dai kun zo dan Allah da tuba ku da matsala Allah da malam gashi shirin zuwa ka tabbata ha ba da ikon Allah ya Allah kara Allah da malam yau malam tashi eh ba ta zama a can amma malam ba can idan ne ba a ona ah, malam tare suka zo ba na maka ka koma gefe eh ala ka ga ba su me fa malam ni na kawo su ba kai na tambaya ba me fa da suka zo ai na gani na kawo na maka na ni za ka tambaya malam amma kai na biki ne Eh. wannan kanwar wannan ce shi yayanta ne uwa ɗaya uba ɗaya iyayensu sun mutu shi ne na kawo su kai musu rabon gado kuɗi gidaje motoci iyayensu na da shi sun mutu kai musu rabon gado ba su da kowa

ka ce miliyan nawa kudin kimanin naira miliyan goma goma eh sai kuma gidaje guda biyar ne akwai guda uku a abuja biyu a kaduna sai kuma manyan motoci jeep jeep guda biyar su ma shine na kawo su don allah a yi musu rabon gado ka kwantar da hankalinka in dai gado ne nan an gama tun da muka zo dama rabon gado tsakanin maza daban ne mace da namiji ma daban ne motocin wani na kala ne guda uku farare guda biyu baƙaƙi uku fari biyu baƙi Wani mu fara raba mutu sai mu zo kan kuɗi <laughs> da gida Allah ta miki ake malam farare <laughs> nata ne guda uku ce shi kuma inda bai kai ta haske ba <laughs> ita dai namiji ne <laughs> kuma yayanta ne sai <laughs> a bashi bakaken a cikin bakaken ma za a sai da ɗaya rabin kuɗin sai mai rabu amma ne na ruwanka miliyan goma daga ce akwai eh. akwai daga gaske akwai ku tabbata muka raba musu wancan eh. <laughs> ka san da yadda muka yi eh na sai da muka kawo amma kamar wancan raban <laughs> mene amma kamar wancan gaban na kamar ba a yi <laughs> a ruwanka in ka tambaye ka ka ce eh eh shi kenan saboda haka miliyan biyar na ta ne amma nan amma me dole mu sai wa mata ka ba ta miliyan biyar ya ɗau miliyan uku wannan ɗaya da rabi wannan ba shi ɗari biyar gida guda nawa gida guda biyar biyar a wani gari guda uku suna abuja guda biyu suna nan kaduna <laughs> bai kamata dama tana mace a batta kana zuba ba da je inda akwai tsaro abuja yan sanda sojoji sun fi kula da mutane ka <laughs> koma <laughs> na abujan Shi kuma <laughs> ina ka ce sauran Kaduna. Ban Kaduna? A Kaduna suke. Cikin gari? Eh cikin gari Malali. <laughs> DRA. DRA. To, a sai da su duka. Sai mashi gida fara kumbuta. Sauran. Samu wani cikin yan uwan shi, ka ba shi ya rike mishi. <laughs> Na ga bai gama hankali ba. Eh, gaskiya ne dan mai kuɗi ne bai san komai ba gaskiya bai san komai ba yanzu an gama raba ka kawo ni ne na kawo su kuma ba wani abu ni menene kawo su na Yeah. <laughs> a je a zo da kuɗin. Ok, a je a siyo maka ruwa? Ruwa. Ta kanka kenan. Na waliyin. Waliyi kuma? Eh mana. Na yi aure. Dole. Za a ɗaura mata aure. Na babban malami. Ko ni na ibi ba? Na ibi a ina. Ya kama halitta. Rabu da dawa. aure saboda kula da lafiyarta da kuma dukiyarta saboda mata ire wanda aka ba tsadu tsadan takan sa su cikin firgici ko kuma su lalace su zama karuwai ta shiga dai sai gobe ka dawo ko kai shi dakin baki akan in kai su dai ko me yasa kake mu aka da ba jahili ne na ga ai da ba ta karin bayani okay shi mu tafi da shi <laughs> kai shi ita an bata nan na ruwanka kai shi ina ji <laughs>